Washington, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirinmu na wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na safiyar yau Alhamis. 13 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga murtala da muhimman kanan labarai. Yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere, to amma ƙwararru a fannin kiwon lafiya ba su bayyana cewa lokacin sararawa ya yi ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga majalisar dattawa da ta yi watsi da duk wani yunkuri na yin dokar da za ta kawar da karfin ikonsa na kaiwa Iran hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. sa'an nan kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na kan hanyarsa ta halartar babban taron munich akan sha'anin tsaro da kuma ziyartar kasashen senegal angola habasha saudiya da oman kanun labaran kenan kuka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaliban najeriya da ke kasar sin sun ce duk da halin da ake ciki a china zamansu a kasar ya fi musu sauki ko menene dalili a duka binciken da muka yi ɗalibai duk wanda ka yi magana da shi zai gaya maka cewar shi ba wai koma gida ce damuwar shi ba eh, zaman shi a china kusan ya fi mashi rufin asiri shugaba muhammadu buhari ya kai ziyara maiduguri don wa al'ummar garin dangane da mummunar harin da aka kai garin auno abin da ya sanya wasu al'ummar garin ke bayyana cewa ce na ji daɗin zuwan shi ba don komai ba ko banza zai ga halin da mutanen maiduguri suke a ciki shi kan shi ya san mu masoyansa ne yadda ake tarban shi to yanayin zuwan nan kuma zai ga bambanci ba komai yasa zai ga wannan bambancin ba sai halin da muka tsinci kan a ciki to alheri grace abdu za ta shigo da shirin domin iyali to amma kamun nan sai ku ji gyara zama domin jin halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya ga kuma labaran duniyar. Yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere a jiya laraba. To amma ƙwararru a fannin kiwon lafiya ba su bayyana cewa lokaci yayi da za a sarara ba. Wannan annoba na iya kaɗawa a kowane bangare, in ji shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus. Ya ƙara da cewa samun raguwar kamuwa da cutar na buƙatar taka tsantsan. ya ce ya yi murhabin da manyan masu bincike-binciken kiwon lafiya na duniya akan karbi kira na fitowa da ingantaccen tsari da kudurin aiki tare domin yaƙi da cutar shugaban ayyukan gaggawa na hukumar ta lafiya mike ryan shi ma ya jinjinawa abinda ya kira babban aikin kiwon lafiya a china wanda ya ba su damar shawo kan cutar wato kan yaduwar cutar kashi ɗaya bisa ɗari ne kacal na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar har dubu arba'in da biyar yake a wajen ƙasar china ya zuwa yanzu ma'aikatar lafiya ta kasar singapore ta tabbatar da kamuwar mutane hamsin da cutar wanda shine adadi mafi yawa a wajen china a wani taron manema labarai a washington a makon nan tsohon kwamishinan hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka scott gottlieb ya yi gargadin yiwuwar yaduwar cutar Of the 50 cases that have been identified in Singapore, and they have an excellent system for doing tracking and tracing. Ya daga cikin mutane hamsin da suka kamu da cutar a Singapore, kuma suna da ingantaccen tsarin gano cutar takwas daga cikinsu suna a sashen kula na musamman na asibiti wannan ya bayyana irin munin cutar shugaban amurka donald trump ya yi kira ga majalisar dattawa a jiya laraba da ta yi watsi da duk wani yunkuri na yin dokar da za ta kawar da karfin ikonsa na kaiwa iran hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba yana mai bayyana cewa rashin takaita karfin ikonsa a sha'anin yaƙi na da matukar muhimmanci ga tsaron ƙasa Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya a daidai sa'ad da majalisar dattawan ke muhawara a kan lamarin cewa daukacin Amurkawa sun yi na'am da harin da muka kai akan babban janar na sojin Iran Qasim Soleimani wanda aka kashe a wani harin jirgin sama maras matuki bisa umarnin Trump a filin jirgin saman Bagadaza. Majalisar dattawa za ta iya kada ƙuri'a akan matakin a yau Alhamis tare da yiwuwar 'yan majalisa biyar na republican su goyi bayan 'yan democrat 47 marasa rinjaye domin amincewa da rashin bada wannan karfin iko ga trump sakamakon zaben fidda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrats a jihohi biyu na farko ya kara haifar da rudani a jam'iyyar a yayin da har yanzu ba a san maceto ba a zaben fidda gwanin wasu na ganin haske a bangaren tsohon magajin garin new york mike bloomberg mai karfin yakin neman zaɓe a kafafen yada labarai a zabukan biyu dan majalisar dattawan vermont bernie sanders shine ke kan gaba a ƙuri'u to sai dai kuma wasu na kallon ƙudurinsa na ba da ilimin kwaleji da kiwon lafiya kyauta a zaman tsatsaura tsohon magajin garin south bend a indiana pete buttigieg da 'yan majalisar dattawan minnesota amy klobuchar sun yi kwazo sosai a zabukan to amma za su iya fuskantar kalubale a zabuka na gaba a jihohi masu karancin kuri'u. a ɗaya bangaren kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya ji jiki sosai a zaɓukan biyu na farko madalla murtala zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu leƙa ƙasar china kuma tushen cutar nan ta coronavirus wacce kungiyar lafiya ta duniya ta laƙabawa sabon suna covid-19 bisa la'akari da yadda cutar take bazuwa ya sanya hukumomin wasu kasashen duniya kwashe 'yan kasar su mahmud lalo ya tattauna da wani dan najeriya mai karatu a kasar habib abdullahi inda ya fara da masa tambayar halin da ake ciki yanzu sai ya ce zuwa safiyar yau alkaliman da suke nunawa da gwamnati ta fitar da shi shine akwai mutane mutum dubu waɗanda aka tabbatar da sun kamu da ita wannan cuta ta coronavirus sai kuma akwai adadin mutane dubu ashirin da ɗaya da ɗari shida da saba'in da biyar ba a tabbatar ba dai ake zaton cewar ko sun kamu da cutar an killace su sai kuma akwai adadi da yake nuna cewar mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha hudu zuwa safiyar yau su ne suka rasu a sakamakon wannan ita cuta ta coronavirus har wa yau akwai mutane dubu hudu da ɗari bakwai da uku waɗanda kuma zuwa yau sun warke har ma an sallame su daga asibiti. Akwai rahotanni da ke cewa ɗalibai 'yan nahiyar Afirka na kira ga gwamnatocinsu da su zo su kwashe su ina gaskiya wannan lamari. Akasari 'yan kasuwa ne da suke zaune a ƙasar China su ne suke kira da a zo a kwashe su. Amma ɗalibai da suke zaune a cikin ƙasar China suke karatu akasari har yanzu dai ba mu da tabbacin cewar suna buƙatar a kwashe su a duka binciken da muka yi ɗalibai duk wanda ka yi magana da shi zai gaya maka cewar shi ba wai koma gida ce damuwar shi ba eh, zaman shi a na kusan ya fi mashi rufin asiri saboda idan ya tashi ya tafi yanzu aka ize shi daga nan aka mai da shi ƙasarsu idan ya je musamman mu ɗauki dai kamar ƙasar mu najeriya hmm. idan ka je akalla ita ana so a keɓe mutum na sati biyu shine ake zaton cewar mutum za a iya gane cewar ko bai da cutar ko yana da ita to a wannan lokacin sai ka ga idan an kai ka ina za a je ka wannan ma ƙasa ce da ya zamanto cewa tana da ƙarfin tattalin arziki cikin kiyayewar Allah babu wata cuta da take iya shiga cikin domin har yanzu a duk ƙasar ba inda aka tabbatar da cewa a wata makaranta an samu cutar coronavirus. To amma ta yaya ɗaliban suke samun biyan bukatunsu na yau da kullum lura da cewa an takaita zirga-zirga? eh wato abin da yake wannan shi ne yake da ɗan tangarɗa saboda kowa yana da ɗan kuɗin shi a hannun shi kana iya siyan abinci ka ajiye ko kuma ka siya abinci ka ajiye tun farko yanayin ya kai ga yanzu an ƙara tsaurara matakan tsaro na cewar ba ko ina ba ne ba kowa ne ake da shiga ba don haka ba ku da damar ku fita ku je kasuwa ku siyo kayan abinci Eh, to kamar ofishin jakadancin najeriya ya tuntuɓe ku ko kuma ku kun yi wani yunkuri na tuntuɓar su don su kawo muku ɗauki eh, ofishin jakadancin najeriya sun yi ƙoƙari matuƙa a wannan yanayin da ake ciki a halin yanzu ma da ake ciki shi ambasada baba ahmad jidda hmm. ya yi ƙoƙari a aljihun shi ya cire kuɗin da ya kai kimanin miliyan guda ya ba wa ɗalibanmu da suke cikin garin wuhan kuɗin saboda su tallafa wa kansu kafin kuma mu ga menene gwamnatin tarayya za ta yi to kamar wani irin tasiri wannan annoba ta cutar coronavirus ta yi akan yanayin karatu wato ba abin da ya shafi karatu saboda yata da take primary school yanzu haka sun koma karatu a online ne suke karatu yanzu ta yanar gizo eh ta yanar gizo haka tare da mahmud lalo da tattaunawa da yi da shugaban ɗaliban najeriya habib abdullahi masu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga murtala faruk sanyi na da sauran labaran Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kan hanyarsa ta zuwa halartar babban taron Munich a kan sha'anin tsaro da kuma ziyartar kasashen Senegal, Angola, Habasha, Saudiya da Oman tare da sha'anin dangantakar tsaro da kawance a sahun gaba a dukkan wuraren da zai ziyarta. babban taron na munich pompeo da wasu shugabanni daga sassan duniya daban-daban za su tattauna akan cutar coronavirus da fafutukar kawo karshen tashe-tashen hankula a afghanistan da yanayin tsaro a iraki da kuma barazanar da iran ke haifarwa ziyarar ita ce ta farko da pompeo zai kai a matsayin babban jakadan amurka a yankin sahara na afirka inda senegal ne wurin farko da zai ziyarta wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗawa manema labarai cewa amurka ta kwashe tsawon shekaru 60 na ƙawance da senegal inda kuma suke da babbar alakar demokuraɗiyya da dakar kasar amurka za ta soma sauya tsarin dakarunta a nahiyar afirka tana mai ba da sanarwar cewa za ta dawo da wani bangare na mayakan sojinta da kuma musanya su da kwararrun sojoji masu ba da horo jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun bayyana yunkurin a zaman irinsa na farko da zai yi tasiri akan ayyukan dakarun amurka a nahiyar a yayin da take kara mai da hankali akan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin gaske a wata sanarwa a jiya laraba jami'ar watsa labarai ta hukumar ta pentagon alisa fara ta ce sabon tsarin zai taimaka wa amurka ta yi gogayya da kasashen china da rasha a nahiyar afirka fara ta ce amurka za ta soma da dawo da dakarun runduna ta ɗaya ta mayakan sama a 'yan makonni masu zuwa a madadinsu kuma amurka za ta tura dakarun runduna ta ɗaya da za su yi aiki da dakaru a kasashen da jami'an tsaro suka bayyana a zaman kasashen da aka mai da hankali a kansu fara ta kara da cewa sojojin runduna ta ɗaya ƙwararru ne da ke da isassun kayan aiki da za su horar da da kuma ba da shawarwari da kuma taimakawa aikin. da Murtala Faruk Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai sauran rahotannin namu. A sanadiyar harin da wasu 'yan bindiga suka kai garin auno a ranar Lahadin da ya gabata ne ya sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yawan kafa ya tafi maiduguri don jajantawa al'ummar jihar bisa wannan mummunar harin da ya yi sanadiyar rayuka da dama da ma dukiyoyi sai dai kuma wasu al'ummar garin ba su yi farin cikin wannan ziyarar ba kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da haruna daudu biyu ya haɗa mana gare ka. Gaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce yana mamakin irin yadda yayan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da rayuwa da fafata wanda jami'an sojan Najeriya ke yi da su na wajen ganin cewa ta kakkaɗe gauran yayan kungiyar. Shugaba Muhammadu Buhari ya dai bayyana hakan ne lokacin da zai ci garin Maiduguri don jajatawa al'ummar jihar Bondo game da hare-haren da yayan kungiyar Boko Haram suka kai kan jama'a musamman ma na ƙauyen da ake kira Auno da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da talatin da kuma kona dukiyoyin al'umma masu ɗimbin yawa. Shugaba Buhari wanda ya taso daga garin addis ababa tare da rakiyar wasu gwamnoni yaya da zango ne a garin maiduguri don jajanta al'ummar jihar kafin daga bisani ya zace zuwa babban birnin tarayya abuja my understanding and my experiences having been a soldier before is cooperation of the local population. Ya ce a fahimta ta da kuma sani na matsayina na jami'in tsohon soja a da haɗin kai ne da al'ummar da ke ƙasa ya ka ƙarshen duk wani matsala da ake fuskanta. These are Boko Haram or whatever they are, uh, they cannot come up to Maiduguri or environs without the local leadership knowing because traditionally the local leadership is in charge of security in their own respective areas. So with my understanding of our culture, Uh, I wonder how Boko Haram survives up to this time. Ya ce wannan kungiya na Boko Haram ko ma menene ake kiransu ba za su iya shigo har cikin garin Maiduguri ba tare da sanin mutanen da suke ƙasa ba saboda a gargajiyance ko kuma shugabannin gargajiya su ne shugabannin tsaro a wuraren da suke. A fahimta ta ga al'ada zan yi mamakin inda ayan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da kasancewa a raye har zuwa wannan lokaci. Security because it doesn't make sense. You cannot uh, properly uh, preside over an institution or a country If it is not secure, this is just common sense. Everybody knows this Ya ce a lokacin da nake yakin neman zaɓe na yi alkawarin abubuwa guda uku wanda masu hada da batun tsaro. Kai ba zai yi ma ma'ana ba. Ba za ka iya shugabanci yadda ya kamata ba idan har babu ingantaccen tsaro a duk inda kake. Kowa ya san wannan a cewar shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya lokacin da ya kawo ziyara garin Maiduguri don jajanta al'ummar jihar ta har yanzu yake ci gaba da fuskantar hare-hare daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram. Sai dai wasu ga cikin al'umman gari sun nuna rashin jin daɗin su lokacin da tawagar motocin shugaba Muhammadu Buhari ke wucewa wanda har wasu matasa na zashewa kan kwambon motocin. ganin cewa shugaba muhammadu buhari ya zarci fada mai martaba shehu borno ne kawai da kuma fadar gwamnatin jihar borno hakan ya sa tambayi alhaji garba shehu ne daga cikin hatiman shugaba muhammadu buhari ko wanda dalili ne yasa shugaba buhari ba zai zarci garin auren ba saboda ai ba da za a taso ba a shiryo da haka ba kuma ai a tsarin shugabanci wanda duk ya zo ya ga shehu ya ce yana mar jaje ai yayi wa jama'a gwarmi jaje wanda duk ya ga gwamna ya ce yana masa jaje ai sako ya isa ga jama'a ai shine muhimmanci na wakilci to ko lauyoyi al'umman jihar borno suka ji da wannan ziyara kuma me suke cewa a kai ni ne malam ibrahim ba mu san me ya kawo shi ba ma dan bai je inda abubuwan ya faru ba bai je a gane wa ido ya dannin shi ba ko me na dalili da ba mu sani ba sunana zubairu umar eh, gaskiya ziyarar nashi da alhamdulillah ya zo da ya je gidan shehu alhamdulillah mun gan shi ya je gidan shehu ya je ya kawo ziyara amma inda aka yi abun gaskiya bai je ba eh sunana abubakar abdullahi to gaskiya zan yance na ji daɗin zuwan shi ba don komai ba ko banza zai zai ga halin da mutanen maiduguri suke a ciki shi kan shi ya san mu masoyansa ne sannan yanda in ya zo yanda ake tarban shi shi kansa ya sani to yanayin zuwan nan kuma zai ga bambanci ba komai yasa zai ga wannan bambancin ba sai halin da muka tsinci kanmu a ciki wasu al'umman jihar borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kawo jihar borno a jiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ta kai da haruna dauda biyu da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25-31. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a wasu kasashen Afirka kamar Nijar, Ghana da Kamaru. A yaushe kuke da bukata za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai kuma lokaci ne da za mu ja gefe mu ba a alheri grace abdu dama ta gabatar da shirin domin iyali ya allah ya allah na roƙa allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ke da ku jama'a tambaya ke da ina so ne abin min haƙƙin 'ya'yana Da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su abin mahaifinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya don Allah ku taya ni addu'a ya Allah ya Allah duk wanda yake karya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa duk wanda ya karya ko kazafi Allah ka tsine mai albarka Allah ka walakanta shi Allah ka tozarta shi Allah ka sa ya mutu walakanci ya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Masu saurare da ke biye da wannan shirin da dama sun aiko mana da sakonni ta waya da kuma imel suna bayyana niyyar su ta mara ma wannan yunkuri na ganin waɗannan ƙananan yara sun zauna a yanayin da za su samu walwala da rayuwa mai inganci. Burin da mahaifiyarsu take nanatawa a ci gaban hirarta da shirin domin iyali. To idan wannan ne karan farko da mai sauraro ya tari shirin Muna layin Malam Bello ne da ke garin Kaduna inda wata mace ke neman taimakon al'umma da masu hali baiwa musamman ƙungiyoyin lauyoyi mata da ƙungiyar kare hakkin bil'adama da ƙananan yara. Domin neman hakinta da na 'ya'yanta da ta ce mahaifinsu ya lalata. Ga ci gaban bayanin nata a hirarta da shirin domin iyali kafin ta sake bayyana gaban kotu ranar Litinin inda aka sake ɗage sauraron wannan karar domin alkalin da ke sauraron karar bai halarci zaman kotun ba. yanzu dai abin da kokarin da hajiya sa'adiyya take yi a samu a karɓo yaran saboda ba san a halin da suke ciki ba don kotu ta ce a koma ne goma ga watan watan biyu kin yi maganar kokarin samun kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights a farko can kin samu ganin su ban samu ba yanzu banda hajiya ba wata kungiya da ke taimakon ki babu hajiya ce ya maganar su su malam Hamis Almisir wanda babban limami ne da kika ce ya shigo shi me yayi wani kokari yayi to shine malam Hamis ma yana nan yana kokarin shi akan wannan magana kuma an ba shi takarda alkali ya kai mai takarda akan dai ana neman shi a kotu to kuma saboda hajiya sa'adiya ta je ta yi magana an tsaye da shi ba su je ba kuma shi ma yana bayan mu yana ba da goyon baya akan wannan magana ba za a bar shi ba sai in Allah da sai Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari da ya faru yanzu ke a ina kike tun da kin baro gidan mijinki kuma shi wancan aboki ya koma yana tare da shi can gida kuma tun da baki samu goyon baya ba gombe baki koma ba yanzu kina ina yanzu ina gurin eh, hajiya sa'adiya menene ta kamai kike so a muku ina so ne a bi min hakkin 'ya'yana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi min su kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya don Allah ku taya ni addu'a ya Allah Ya Allah duk wanda yake karya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa. Ya Allah ka bayyana gaskiya. Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya shi mai gidan naki an ce ya ko lauya ke kuma ba lauya har yanzu ba ki da lauya ba ni da lauya amma yanzu abinda abinda ajiya sai na kenan ta yi kokari tana kokarin neman miki lauya sabida tana hajiya sadiya tana kokarin ta samun min lauya ne sabida ban da lauya amma ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki ina cikin wani hali da ni da 'ya'yana ban san halin da suke ciki ba ku taimaka min kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji kana ku taimaka min don Allah ku taimake wa innan bayin Allah yara ƙanana. an kai shekara da fara wannan abin da rabo ku da mijin da wannan katakatar ba a kai shekara ba To wani sako kike da shi ga sauran al'umma? Addu'a nake nema a gurin al'umma musulmi. Ina bukatan ku dan Allah ku dinga addu'a Allah bayyana gaskiya insha Allah gaskiya za ta bayyana. Allah kuma ya fitar da wa'annan yara a halin da suke ciki. To shirin ya samu zantawa da Hajiya Sadiya Isa Suleiman shugabar kungiyar Babajo Disabled and Orphanage Foundation wadda ta bayyana matakan da suka ɗauka na taimakawa Fatima dangane da wannan lamari. Lokacin da kes ɗin ya zo mana na kira Fatima na zauna da ita nake faɗin mata ya aka yi tunda kusan ma in ce maka tsoro na receiving kes ɗin an ce Fatima tana prison da wakilinta da matan shi wakilin nata. To kaga ai tun daga manaja haka na san cewa akwai magana ya za a yi a ce ina zargin an lalata mun 'ya'ya sannan daga karshe sai a ce kuma ni aka ɗauka aka kai prison to tun da muka je taron ƙungiyoyi a nan rigasa sarkin mm, hai malam bello ya kira ne yake faɗi mun to ga munan fa aiki ya same mu don ga wata yarinya nan an ci mata zarafi ita da 'ya'yanta kuma yanzu haka tana nan kwananta biyu kenan a prison gaskiya na kiɗi mu sosai don na digi addu'a Allah ya nuna mana ranar litini don mun je taron on sunday ne kaga dole za mu bari sai ran litini mu fara binciken abubuwan da suke faruwa to a nan na kiɗi sosai da na ji an ce mata biyu ma suna prison ake nuna mun ɗayan ma amarya ce tana da shigan ciki ita da mijinta da fatima suna prison to kaga dole abun ya zama akwai cin zarafi a ciki so na tambaya sai aka ban namban malam hamis almisiri cewa in kira shi zai ban ainihin abubuwan da suke faruwa na yi farin cikin haduwa da malam don ya fayyace min duk abubuwan da suka faru ran da gaskiya ban zauna ba ni ne kokari muka san yadda aka yi muka je muka fitar da su fatima tukuna tunda ka san farko abin da za mu yi a raba su da prison din nan mm. to mu ne muka kai aka bada kuɗi naira dubu goma sha biyar aka je aka yi belin fatima da ita amaryar nan da take da ciki to already ko da aka yi belin su an samu ma ita wannan ta fara bleeding tana zubar da jini eh tana zubar da jini kusan kenan kaga ciki ya lalace to amma mu duk mu samu wannan ba sai muka ga kaman sun ci gaba da samun abin da bai dace ba daga ita kotar gasa don bayan an yi belin su alkali ya sake rubuta musu cewa ranar goma sha tara ga wata yana neman su kuma so abin da ya fi ban mamaki shine ba amma bari goma sha tara ga wata ya yi ba sai su fatima suka sake kira na suna kuka cewa ya an aika ma cewa ranar goma sha takwas ma sun koma kotu ya kuka koma kotu bayan mun san za ku koma ranar goma sha tara ne ta ce to gaskiya an zo an kira su kotu da ita da matan wanda ke taimakon nata A kan me aka koma a gaskiya shine mu ma ba mu gane ba so na ɗan yi kokarin in tattauna da su na ce to da aka ce kotu me aka yi sai suka fara nuna min irin kalaman cin zarafi da aka dinga musu a wurin suka dinga nuna min irin kalaman da wanda ni kai na ƙila ko da ba shari'a nake yi ba ba zan iya amfani da irin kalaman a wajen wanda ma ake tuhuma da laifi ba ballantana wanda yake tuhuma an yi mishi laifi to kalaman ba su da daɗin ji gaskiya an yi kalamai na cin musu zarafi an tozarta su sosai to kaga a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu ba mu da abin da zamu yi sai mu ce menene zamu yi a tsayi da abin nan da ake na cin musu zarafi tunda kila ana yi ne kila dan a basu tsoro su tsorata su zo su ce sun yi dana sanin abin da suke nema wajen 'ya'ya to shine na dai kokari da kai na dama mun saba ban irin wannan cases din na tafi can Sharia Court of Appeal na je na kai musu kokenmu cewa ga irin abubuwan da suke faruwa da wata menene nake bukata na ce musu a taimaka a tsayar da kotun riga su daga sauraron shari'a tukuna a je a yi bincike wanda yake da gaskiya a fitar saboda mu a ɗan karamin sanin mu da muka yi karamar kotu ma ba ta shari'ar fyaɗe to saboda haka a taimake mu a ɗauke shari'ar daga wurin a nemi ainihin kotu da take da hurumin sauraron maganan abin da Fatima take zargi cewa an aikata ma 'ya'yanta to alhamdulillahi kotu ta karɓe mu aka rubuta petition muka fatima ta rubuta petition da koke-kokenta da ya faru sai aka yi kwafi aka kai musu kaga dole shari'a za ta tsaya to na tambayi fatima maganan yara aka ce yara ba su a hannunta kaga wani tashin hankali ne kuma shekara bakwai da shekara biyu ai ina ganin a addinance ma ba ma constitution na Najeriya ba haƙƙin tarbiyyar 'ya'ya yana wajen ita uwa ne Fatima na tambaye ta ina 'ya'ya ta ce 'ya'ya ba su hannunta hankalinmu ya ƙara tashi kuma na sake tafiya can shari'a court of appeal na ce to 'ya'ya fa ba su hannun uwa alkali ya riga ya ɗauki 'ya'ya ya ba ya bada so sai suka ce mun a eh, is a civil case tun da shi ya karanta mu je mu tafi kotun dutse ko wata kotu dai wanda take gaba da nan gasa mu shigar da appeal in Allah ya yarda suka ga abin da ya dace za a yi to bu mu zauna ba haka muka yi muka tafi nan kotun dutse muka shigar da appeal muka nemi appeal sannan muka nemi stay na cewa muna neman a dawo ma mahaifiya da 'ya'yanta Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau. Sai kuma mako na gaba ku ji bayanin wannan malami da mahaifiyar yaran nan ta ambata. Kafin nan a madadin wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Cibahiro Dodo ne da ya daidaita saucin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka latsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To a gaida Grace Alheri Abdu da shirin domin iyali. Kafin mu yi sallama da ku masu sauraro ga Murtala ya dawo da labarai amma a takaice. To Aisha yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere a jiya Laraba to amma ƙwararru a fannin kiwon lafiya ba su bayyana cewa lokaci ya yi da za a ce a sarara ba. shugaban amurka donald trump ya yi kira ga majalisar dattawa a jiya laraba da ta yi watsi da duk wani yunkurin yin dokar da za ta kawar da karfin ikonsa na kaiwa iran hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba yana mai bayyana cewa rashin takaita karfin ikonsa a sha'anin yaƙi na da matukar muhimmanci ga tsaron ƙasa sakamakon zaben fidda dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrats a jihohi biyu na farko ya ƙara haifar da rudani a jam'iyyar yayin da har yanzu ba a san maceto ba a zaben fidda gwani wasu na ganin haske a bangaren tsohon magajin garin new york mike bloomberg sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na kan hanyar zuwa halartar babban taron munich akan sha'anin tsaro da kuma ziyartar kasashen senegal da angola da habasha da saudiya da oman tare da sha'anin dangantakar tsaro da kawance a sahun gaba a dukkan wuraren da zai ziyarta kamar sauraro da haka za mu sallama da ku a cikin shirin namu na safe sai kuma zuwa nan da sa'a ɗaya da rabi zan sake shigowa da shirin hantsi idan allah ya bamu iko a wato karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da taji karfe 7 kenan agogon ghana yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da cuba hero diodone da ya hada shirin ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu daryl smith ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'asala. Afrique. Le monde aujourd'hui.